الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka muna gode wa Allah da ya yi mana nema ya kaddara sake haduwanmu a wannan masallaci masjidul amin a yau sha biyu ga watan ramadan shekara ta arba'in, wanda ke daidai da sha bakwai ga wata biyar shekara ta tara miladiya a majalisi na goma cikin majalisar ramadan na muzakarar ma'anonin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a cikin suratul bayyana aya ta biyar faɗin allah ta'ala wa ma'umiru illa liya abdullahi abu kulisina lahu dina hunafa ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم mun yi takaitattun bayanai akan abin da ya shafi sakonni da wannan aya take da shi to Allah ta'ala yake cewa innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha lalle waɗanda suka kafirta daga cikin ma'abota littafi wato yahudawa da nasarawa A kamar da muka sani a wancan lokacin da muka yi magana a akan lamya yakun alladhina kafaru min ahli kitabi, mun kawo tarihin yahudawa amma kuma ban faɗi na nasarawa ba duk da cewa abu ɗaya ne yahudawa da nasara mun dai faɗi cewa banu isra'ila umuman sun taho ne daga tsatso na annabi ako kuma da cewa shine ake kira da isra'ila ma'anansa abdullah to waɗanda suka taho a wannan nasaba kamar da muka faɗa sun ƙaura zuwa misra a lokacin annabi yusuf tare da mahaifinsu a cikin suratu yusuf allah ya kawo kisar yadda abin ya kasance har zuwa lokacin da suka ƙaura tun daga nan sai ya zama banu isra'ila ana 'ya'yan annabi yaqub da jikoki duka a misra su har zuwa lokacin annabi musa to a tsakanin bayan da shugaban lokacin annabi yusuf azizu misra da ya mutu aka samu wani sarki ya mutu sai ya zama su mutanen banu isra'il sun fara samun kafuwa a cikin misra sannan haihuwansu yana karuwa sosai sai ya zama ibdawa asalin mazauna wurin sun fara tunanin cewa idan har aka bar banu isra'ila suka ci gaba da hayayyafa to zai zama cewa nan gaba su za su kwace kasar haka sai shugabanni suka fara kulla makirci na azabtar da su da musguna musu sai zama ana musguna musu kuma dai karuwa suke kare wannan yasa shi fir'auna da yazo wanda fir'aunan kaman suna ne na lakabin mulkin ba wai sunan shi ne haka ba sai ya zama shi ma da yazo wannan fir'auna da ya zamani da annabi Musa sai ci gaba da musguna musu sai Allah ya turo annabi Musa yayi wa fir'auna wa'azi sannan a daidai lokacin kuma ya tsorta ya tseratar da banu isra'il to bayan da annabi musa ya wa fir'auna wa'azi fir'auna ya ya yi imani sai zama allah ya yi wahayi wa annabi musa cewa ya fita da mutanen daga misra duk banu isra'ila yadda annabi ya ya shigo da su haka to yanzu kuma ya tattare su ya fice da su su koma inda suka fito asali sun fito ne daga yankin palestine kodos to da suka dawo yanzu ma fita ma sai aka ce su ƙara komawa wancan yankin tare da cewa asali su banu isra'ila ba falastin ne ba kudus ba ne asalin wurin zaman su saboda yanzu suna kafa hujja da cewa ai abin da ya sa suka je suka yi mamaya wa kudus saboda asalin ƙasar su ce ta kiyaye da ƙasar to idan har za a yi maganar iyaye da kakanni ne to larabawa ne asalin mazauna wurin kan'anawa kan'aniyon su ne asali mazauna wurin su ah, banu Isra'il ko a ce annabi Ibrahim asali ɗan ƙasar Iraki a wani gari da ake ce masa O shi ne asalin garin annabi Ibrahim da haka Falastin shigarta ya yi kuma da ya shige ta ya samu mazaunanta asalin kan'aniyun da suke zauna wani su shi kuma annabi Ishaq kaga ana aka haife shi kenan aka haifi Yaqub wanda shine Isra'il din shi kuma ya haifi 'ya'yansa da ya haifa guda goma sha biyu a nan sannan kuma sai ya ƙaura da shi da jikoki zuwa Misra to daga misran kuma suka tashi sai aka ƙara cewa su koma falastin ga gake kenan ba za a ce wai ƙasa ce wacce za a ce tun iyaye da kakanni ta gado ne wanda za su irin wannan alfaharin sai larabawan makka saboda su asali ba mazauni a wurin ba wanda ya zauna a wurin annabi isma'il shi da mahaifiyarsa su ne farkon mutane da suka zauna a makka saboda wurin jeji ne sai sa Allah ya sifata shi da wadin ghairi zi kawai wuri ne wanda yake kawai gashi nan eh, rami ne babu komai baya fidda tsiro ba ruwa amma da yazo ya ajiye hajara jurhumawa suka zo suka zauna sai zama su ne farkon wanda suka raya wurin da haka su a yanzu za su iya alfarin wannan wurin namu ne amma su yahudawa ba za su iya alfahari da falastin cewa wurin su ne jin iya da kakanni saboda dama can kafin kakannin su je wurin akwai mazauna wurin waɗanda su ne larabawa a shahid bayan annabi musa ya fita da su ya zauna a tukuna ma da aka ce tukun su fita daga misra tafi baitul maqdis daga nan gwagwarmayar ta fara suka ce su ba za su je ba a garin akwai mutane masu ƙarfi kuma mun shiga za su kashe mu ba za mu je ba annabi musa yayi yayi suka ce kai ka tafi kai da ubangijin naka ku yakin kawai kuna nan to haka dai shine Allah ya musu hukuba akan cewa ba za su samu shiga garin ba tsawon shekara arba'in za su ringa ɗimuwa sai sun tafi sai su canja hanya sai su kewayo su da inda su in sun tafi sai su bace sai su dawo haka za su kai shekara arba'in to a wannan shekara arba'in din ana annabi haruna ya rasu ana annabi musa ya rasu duk ba a shiga falasɗin da su ba sai annabi yusha'u wanda ne yaron annabi musa shi ya shiga falastin da su kuma ko a wajen shiga falastin din an ce su yi sujada kuma su ce hitsa wanda hitsa ɗin roƙon a kan kare musu zunubansu ne da suka tashi shiga ya suka ɗaga kawukansu sama sai suka ce himfatun fi sha'ira da suka roƙi hafi shaidanun mutane to dai haka suna zaune a Palestine suna zaune a Palestine duk annaba da aka yi ta suka zo bayan annabi Musa duk a wannan wurin aka yi ta yi wannan ahadin da muka yi ta magana cewa akwai sun yi ahadi na Quba wanda Allah ya bada labari wa qatta'na hum ta asharata asbaba وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا sai zama waɗannan kuza a wurin akai haka nan ahadul muluk da suka ce ibad lana malikan nuqatil fi sabilillah shi ma duk a Palestine kai har zuwa annabi Yahya ya zo kissar eh, Maryam da maganan haihuwa da komai a Palestine kai to da aka haifi annabi Isa a cikin su su ne dai suka ce wa Maryam ya ukta Haruna ma kana abuki imra'a sauyin wa ma kanat ummuki baghiya yawla ne akai wannan abun su ne kuma wanda suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya su kuma ya ce wa inni abdullahi A. atani kitaba wa ja'alani nabiyya to daga wannan lokacin tarihin yahudawa ya canja sai suka balle biyu wasu suka ce maryam ya ce su waɗannan su ne wanda suka tsaya a kan yahudanci wasu kuma suka ce annabi isa ɗan maryam annabin allah sai suka yi imani waɗannan su aka kira musulmai a wannan lokacin amma kiransu da kiristoci ko a ce ba kiristoci ba nasara saboda kiristoci kan bai wuce shekaran jiya aka fara kiransu amma ce musu nasara sai bayan wajen shekara 200 bayan dage annabi isa ana a wannan shekaru 200 addini mai kyau suke musulunci suke suna da injila da attaura saboda shi injila ba kamar alkur'ani ba shi da ya zo ba shafe attaura ba shi gyara attaura su yahudawa addininsu addinin zafi ne na faɗa idan ɗan uwanka ya mare ka to kai ma ka juya ka cilla marmari su haka addininsu su kuma addinin eh, abin nan nasarawa sai ya zo shi kuma da sassauci kamar yadda ya zo a littafi su cewa in ɗan uwanka ya mare ka a fuskar dama sai ka juya marta hagu ya mare ka su haka nasu su gaga akasin na yahudawa shi yasa da ta zo Allah eh, eh, annabi Isa yake tawo li hilla lakum ba'd alladhi harrima alaykum da haka zai dan akwai wasu dan modifications ne kawai da za a yi a cikin at-taura amma at taura hukuncin ta yana nan ga kuma injila kai da haka duk wanda yake ba nasare ne zai dauki at-taura da injila ne ya aiki dan gyare-gyaren da aka kenan ku kenan shafe wasu hukunce-hukunce na at-taura to shi yasa yahudawa da basu yi imani da injila ba sai zama su ba su yi imanin cewa Allah yana nasu ba yana shafe wani hukunci to da haka waɗanda suka ƙi imani da annabi isa su suka tsaya a Yahudanci su suka rike jirkitaccen sako da yake cikin ragowa a taura don a tsakanin wannan gwagwarmaya da aka yi tun daga fashewan alluna na al-taura a lokacin annabi musa to an samu wasu lokuta da ɗan ragowar suna nan amma akwai lokaci da aka yi a taura ta ɓace gaba ke da taura ta taɓa yin shekara ɗari biyu babu ita babu ba wanda ya san ma'ina ina take ba wanda ya san inda za a samu da ta tashi dawowa ya ta dawo bokan yahudawa ne ya rubuta ta yanzu ba na iya tuno sunan shi shi ya rubuta a kan cewa Allah ya masa wahayinta ta ƙara dawo da haka akwai 'yan abubuwa da ya rike wanda suke na gaskiya ne a cikin a kuma mafi yawa ƙarya ce ya rubuta to ko ita wannan din ta ƙara kwata daga baya dai wani wasu ne suka ƙara zama suka rubuta ta da haka yanzu kai tsaye babu a tauran da take gun annabi da aka sauke wa annabi Musa ko da a ce ɓoye ta aka yi ba a aiki da ita aka ɗauko jiskutacciya babu da haka yanzu wacce take hannun mutane dama can wacce wasu ne suka rubuta ta to bayan nan kuma aka ci gaba da mata canje-canje kuma ita wacce ɗin ma jiskutacciya to annabi isa da ya zo ya zo da injila da kuma taurar da aka ba wa annabi musa da 'yan gyare-gyara shi to bayan kamar shekara 200 sai aka samu bulus wanda suke ce masa manzo bulus ko shi wannan shi ne asalin shi a addinin annabi isa shi dama ba yahude ne kamar da yadda abdullahi bin saba yake a cikin musulmai sai ya nuna cewa ya musulunta a wannan lokacin nan da yana musguna wa su mabiyan annabi Isa hawariyun bayan ya dan yi wata tafiya ashe ta makirci ce ko da ya tashi ya dawo sai yake cewa ai wani abu ya same shi ya suma sai ya ga annabi Isa sai ya ce masa shi shine manzonsa wakilinsa a doron ƙasa kuma ya ba shi wasu 'yan gyare-gyare sai ta da wasu takardu wanda a ciki shi ya kawo trinity maganan cewa Allah ɗa Allah uba Allah ruhi tsaki da wayewa lissafin da kiristoci suka kasa balansin har yau ko ko ɗaya to wannan shi ya kawo shi shi ya kawo musu maganan auren mata ɗaya amma asali a addinin akwai ta'addudi shi ya kawo musu barin yin kaciya asali da suna yi da dai wasu abubuwa da dama wanda kusan shine kenan shine farkon wanda ya ruguje addinin to daga nan ne aka fara kiransu da nasara kaga har zuwan Manzara sassana ana ce musu nasara saboda Manzara sassana ya zo ne bayan shekara 500 da wajen 70 da wani abu to ana ce musu nasara kenan sai ya zama a cikin matakai da yahuda suka sha wahala akwai lokacin da gwamnatin rum ta karfi addinin nasaranci a matsayin addininta na gwamnati wanda har yanzu haka ne rumawa a nan ne asalin pop yake to wannan rumawa daula ce da su taɓa yin ƙarfi kusan da ita ce jagoran daulolin europe su wannan sun je sun kai hari ga yahuda suka tarwatsa kusan ma za a ce su ne suka musu tarwatsawa na ƙarshe wanda yahuda ba su ƙara haɗuwa ba a wani wuri sai lokacin yakin duniya na biyu sannan asali a yanzu haka a rubuce catholic ba su yarda cewa yahudawa suna da haƙƙin zama a palestine sai dai da ya zama abin yanzu ya koma siyasa to dole su za su kame su koye wannan akidar ta su amma asalin akidar ɗan ɗan ra'ayin riƙau na catholic ba su yadda da haƙƙin yahudawa na zama a falastin hasali kamar yadda musulmai suke yaƙan wannan abun haka su ma suke yaƙan shi saboda kasancewar asalin movement ɗin da ya kawo zaman kiristoci a eh, abin nan yahudawa a falastin shine movement din abun nan protestantism wanda wannan wani tsari ne na Luther King da ya yi shi a wajajen karni eh, na takwas hijira haka shi asali kafin wannan lokacin cocin katolika ita kadai ce jagoran kiristoci a duniya sannan suna abin da suka ga dama idan mutum bai da daman da zai karanta bible a wannan lokacin kaga injila ce kawai jirkitacciyar injilansu to ba wanda zai iya karanta shi sai abun nan gospel sunan shi ko asalin littafin gospel to ba wanda zai iya karanta wannan littafi sai coci ne za ta karantar da kai ta maka tafsiri idan mutum zai karanto tsohon alkawari kuma eh, old testament to nan kuma iya wurin da coci ta yadda a karanta nan mutum zai karanta sannan kuma a bisa tafsirin ta. shi Luther King da ya zo wanda ana tunanin cewa kamar Yahudawa ne suka rere shi ko da ya zo sai kawo tafiyar Protestantism wanda daga kaji sunan daga protest na sun yi tawaye ne wa coci su suka fara kawo ra'ayin a haɗe Old Testament da New Testament da Gospel da Old Testament sai a kira shi da sunan Bible da haka Bible haɗaɗɗen littafi ne tsakanin Old Testament da New Testament. Amma shi asalin New Testament Gospel ne su So shi ya fara kawo wannan tsarin a haɗe su wuri ɗaya, sannan kuma shi ya fara kawo magana cewa mutum kowa zai iya karanta littafi mai tsarki kuma ya fahimce shi da fahimtarsa. Wannan ya sa a gun cocin Katolika eh, Martin eh, Luther King ɗan bidi'a ne. saboda shi ya fara jirkita al'amura a nasu gani su da haka shi ya fara kawo wannan shi ya fara kawo fikirar zionism a cikin kiristoci su tsarin zionism kuma fikira ce ta ra'ayin rikauta yahudawa wacce take ɗaukan makami domin ganin cewa ta tabbatar da daular falastin so ana tafe ana tafe an samu wasu ƙasashe masu ƙarfi da suka yi tabannin fikirar protestantism kamar ingila kamar a faransa kamar amerika a wannan lokaci wato daidai kenan lokacin yakin duniya na ɗaya zuwa nan ita ingila ta karfi fikirar protestantism saboda wasu daga cikin jagororin yahuda da suke tabannin wannan fikira ta zionism waɗanda su suka fara mata tsarin atomic bomb da suke amfani da shi wajen yaƙi yaƙin duniya so wannan yasa aka yi da yarjejeniya su suka yi musu abubuwa scientific abubuwa su kuma suka ba musu alkawarin taimakon su su karbe wannan kasa ta Palestine so sai ya zama cewa kaga kiristanci ta ballu biyu ya zama akwai waɗanda suke ganin a cewa yahudawa suna da damar daula ta Palestine su kuma tafsirin coci na katolika shine cewa duk inda aka yi maganar ƙasa mai tsarki ko ƙasar yahudawa a sama ake nufi ba a ƙasa ba haka sun fassara mabiyan suna kan duk inda ka ji to a sama ne amma a doron ƙasa kam yahudawa sun gama kafa gwamnati saboda dama su suka wargaza su wargaza na ƙarshe kenan asali ko musulmai da suka zo karɓan baitul maqdis ba a hannun yahudawa suka karɓe ta ba a hannun kiristoci ne saboda a wannan lokacin a hannun rumawa ta su kuma kiristoci so kuma duk a wannan lokutan kusan har nan kusa-kusa ba a cewa nasarawa a matsayin kiristoci don bayan da ake ce musu nasara nasara nasara kusan da aka ce daga karni na uku bayan hijira sun tashi daga nasara masu libiyon ake ce musu crusaders da haka bayan nan nema bayan an gama yakin crusaders kusan ma bayan faduwan andalus daga nan ne suka dawo kiristocin suna nasabta kansu ga masih shi ne suke cewa kayansu kiristin to kaga suna kanshi tukuna suna ta canja suna to ba mu sani ba ko a affairs sun canja musu tun dai a abun nan saboda yanayin canje-canjen ya yi yawa to haka dai wannan shine kissar abin da ya shafi nasarawa ya kaga dai ga baki daya asali dangi ne da yahudawa da nasarawa asali dangi ne duka 'ya'yan banu isra'ila sannan addinin asali nasu in ka ga baki a ciki jemage shiga yayi yawa asali addinin su ne kaman addini ne na sha'ab addini ne na iya jinin na banu isra'ila ana shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai aka ce masa ya ya nasu yi rasulullahi ilaikum jami'an sai shi aka aiko shi zuwa ga mutane gaba daya haka yake cewa wa kana al-anbiya yub'athuna ila qaumihim khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma au kama cewa annabawa kafin ni sun kasance ana tura su zuwa ga mutanen su ne kawai ni kuma an aiko ni zuwa ga mutane gabaki ɗayan su kaga kenan anan sasalan shi kadai ne sakon sa ya zama na duniya gaba daya wanda baki da fari da kowa ma zai iya shiga ko ma a ce wajibi ne kowa ma ya shiga amma shi wancan addini asali na banu isra'ila ne da nasaranci da yahudanci duka ko mu ce musuluncin wancan lokacin da musuluncin da annabi Musa ya zo da shi da musuluncin da annabi Isa ya zo da shi duka wa banu Isra'ila shi yasa zaka ga ayat qala Musa liqaumi ya qaumi ko inna sala ilaikum sadiqa lima bayna idai ko kaga qaum yace ya qaum ya ku mutana haka nan Isa ne ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum kaga sai yace ya bani Isra'ila kawai bai ce ayyuhan nas ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace masa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum sai aka ce mutane gaba da annabi Musa ya ce mutane na annabi Isa ya ce banu Isra'il annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas to kaga bambancin sakon nasu kenan raka in aka ce ahlul kitabi to su ne waɗannan biyo. yahudawa da nasarawa wanda zaka ce nasara kaman faction ne daga jikin yahudu yahuda da suka ki shiryuwa da Allah ya turo annabi Isa sai wasu suka balle sai suka musulunta da annabi Isa sai suka zama su ne wa'anda musulmai a wannan lokaci su wa'anda yahuda sun zama arna ke. to bayan lokaci ya tafi kuma su ma ya suka jirkita addinin annabi Isa fa qala alaihim al-amadu fa qasat qulubu da haka su ma sai suka lalace sai suka koma nasarawa da haka nasarawa ba an ciro shi daga ansarullahi bane kai kamar da ta zo kuma ansar Allah kaman kama kala Isa bin Maryam ne hawariyuna na ansari ila Allah qala hawariyuna nahnu ansarullah ansarullah daban nasara daban to kuma bayan nan suka zo aka koma ce musu salabiyun sannan bayan nan suka ce a ce musu kiristoci to dai yanzu kiristocin ake ce musu ke na nan da wasu shekaru ba mamaki su canja nan gaba shi kan baki ai asali mabiyi ne shi baki bai taɓa yin nashi ba tarihin duniya ko addini ko rayuwar duniya shi bi yake shi ta bawon shi ta bawon kusan za ka ga ba a taɓa samun wani lokaci da za ka ce wani abu na baki ya tsaya babban banda Eh, in ban da lokacin eh, abin nan ethiopia a can baya habasha kenan wanda ita a wannan lokacin ta ɗan yi ƙarfi kuma daura ce ta ke amma a hakan addininsu da suke daban ne kiristanci ne ta haka babu wani addini da za ka ce wani bakiya duk shigo musu ake da shi yawa suna cancanzawa ne gwargwadon canzawan siyasar duniya in siyasar duniya addinin da ya fi ƙarfi to za a gaba ka su suke da yanzu ba ka ganin baƙaƙe mutum ya zai maka wani aski ga shi nan kamar wani kan eh, zabuwa hakan nan kana taba shi a amerika ya gani ake yi ga sun taba ne komai nasu za a ga bi suke yi to shine allah subhanahu wata'ala yake cewa waɗanda suka furta daga cikin ahalul kitabi wato da yahudawa da nasarawa sai ce wal mushrikina da mushrikai kaga anan ba wai a wurin Allah subhanahu wataala yana fadan kaman wani yana tsame wasu mutane daga cikin wasu ba wannan sifa ce kashifa Daraba suna cewa akwai sifa kashifa abinda ake nufi da sifa kashifa shine ana sifata abinda aka kawo bayan ta ma'ana nan da Allah ya ce innal ladina kafaru min ahli kitabi waɗanda suka kafirta daga cikin ahli kitabi ba min din ba tana nufin cewa ta tabi'i ne wai akwai waɗanda ba su kafirta ba a wannan bayanin jinsi ne ma'ana duka jinsin ahli kitabi arna ne wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa akan sahabbai ke awada a misali amanu wa salihati minhum maghfiratan wa A kaga minhu ba yana ne a cikin sahabbai akwai yadda ba za a gafarta bane a jinsin su ma'ana dukkanin sahabbai sun yi imani sun ta aiki na kwarai kuma Allah ya musu alkawarin gafara da lada mai kyau to haka su ma nan ma'ana dukkanin ahlul kitabi da mushrikai kafurai ne don haka su din fina da jahannama khalidin fiha suna cikin wutan jahannama za su dawo mace da akan haka fana Allah ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam kaga Allah ya ce sun kafirta ko ba haka bane kaga kaga arna ne ko haka na Allah ya ce ayu alladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba faman yatawallahu minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh kaga Allah ya sifata su da cewa su azzalimai yake cewa qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun qul hal nunabbi'ukum bil بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكرة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل kaga dukkanin Allah subhanahu wata'ala ya sifa su da ya sifata su da kafirci kuma cewa kaman ma wata sifa ce wacce take lazima a jikin su haka Allah yake cewa la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruban wa annahum la yastakbirun Allah yake cewa zaka samu mutanen da suka fi kowa adawa ga mu'minai su ne yahudawa da kuma waɗanda suke shirka mushrikai masu bautan wani Allah da kuma yahudawa su suka fi kowa adawa da gaba ga mu'mini sai ya ce za ka samu kuma wanda suka fi kusa soyayya ga mu'minai waɗanda suka ce mu tsara su to kaga anan dukansu biyu kenan ba mu'minai bane ko dukansu uku ba mu'minai bane domin Allah ya cire su daga cikin muminai duk da ya sifata nasara da cewa su suna da ɗan tausayi kaɗan ga musulmai amma kaga su ba musulman bane kenan tunda suna da ɗan tausayi ga musulmi kenan su ba musulmai da haka arna ne Allah ya ce inna ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا da haka maganan wai ka zo ka kana wani cewa wai za a zo musamman a tsayar da yan itafet suke yi ta wai kiristoci akwai wani common ground za a zo common ground din kawai shi ne la ilaha illallah ma babu wani common ground da zai hada mu Allah ce wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah Allah ya ce fa in tawallaw fa qul shahadu bi ya kuma abota littafi ku zo ga kalma ɗaya daidai take mu da ku kalma ce da za ta haɗe kanmu ne common ground Shi ne cewa kar mu bauta wa kowa sai Allah kada mu haɗa shi da kowa kada mu sashe musu riki sashe a matsayin iyayen gidi kuma bar Allah in suka ƙi. to ku ce musu ku shaida mu musulmai ne mu ba mu ba ku na haka babu wani common ground kenan su suna na inda suna na a kiristocinsu to ba common ground Sai sun dawo ne suka ce za su yi tauhidi sai mu ce musu to ga sharadi na gaba kullum kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum kun yadda za ku yi tauhidi to tana da wani sharadin daban shine sharwa na Muhammadu Rasulullah kun yadda eh mun yadda to kun zama musulmai yanzu ba kiristoci bane ku kun yadda eh to shi nan yanzu ana tare amma suka ce mun yadda ba abun bauta sai Allah bai tantance abun bauta mun yadda annabi Muhammad manzo Allah ne amma mun kiristoci ne sai mu ce to ku arna ne domin cewa kiristoci ne yake nuna cewa kun yadda cewa annabi Isa dan Allah wannan kuma ya warware tauhidin da kuka yi da in kuma kuka ce a'a mu mun yarda da Allah shi kadai annabi isa ba dan Allah bane kuma shi ma ba Allah bane maryama ba Allah bace ba matar Allah bace ruhul qudus ba Allah bane ba ba ba dan Allah bane duka bayan Allah ne kun yarda eh mun yarda kun yarda annabi Muhammad manzo Allah ne eh kun yarda annabi Isa bawan Allah ne manzo Allah ne eh. kun yarda da sauran annabawa da manzanni eh kun daina zagin annabawan Allah irin su annabi Lot da sauransu eh sai mu ce to shikenan yanzu ku musulmai eh mu musulmai ne to shikenan an gama A Allah fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din amma idan suka kida ɗaya daga cikin wannan to suna can a arnuce babu wani kaman dira ba ma sai ka ga dan shedanci an zo an zauna wai wai ana tattuna wai dialogue na interfaith kuma ya zo ana nuna musu wai su ma suna kan wani abin kirki wannan shaidanci ne har ma ka dosu suna cewa kar a ce musu arna wai ka ce kiristoci kar ka ce arna wannan duk wani turanci ne Allah ya ce musu kafurai kafurai magana ta kai idan har suna so a daina ce musu kafurai su zama musulmai mu muna jin haushin sun ce mana musulmai ne mu mun yadda su je su ta cewa musulman nan musulman nan this mistake so kuma shi kenan mu ce musu this kuffar kenan magana ta kare in kuma suna so a daina ce musu arna to su musulunta ko suna so mu ce musu musulmai ne bayan su arna ne ba zai yi ba to shi kuma Allah a wurinsa babu wani kirista waye waye waye muslim kafir ah. wanda ya miƙa maru wuya ya yi biyayya muslim sunan shi wanda ya fandare masa ya kiya bi shi kafir sunan shi mu kuma shi Allah muke bi ta su bar mu da yaran mu aila mashahata fil istilah ko kowa yana da irin nashi terminology da zai yi to amma da ke ɗanu ne sai sun bi sun bata maka komai naka waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa su suna son da za ku kafurta kamar da suka da ya koma ɗaya to kaga sai Allah ya ce fala tattakhidu minhum awliya hatta yuhadu kada ku yadda ku rike su yan uwa masoya har sai sun yi hijira tun da lokacin ba a rufe hijira ba sai sun dawo musulmai to kaga idan har haka ne kenan su su samu su penetrating cikin musulmai su sa ma ka fara jin wani dan soyayya gare su su sun gama biyan bukata saboda in kai haka zaka zama irin su amma yace Allahu minkum fa innahu minhu so su ko baka fito ka ce ka zama su ba in dai zaka yi wannan azufar ka ji suna kan wani abun kirki ka ji kana son su kana girmama su to su ka gama musu komai dan kai ma ka zama arna domin a ka'ida ta musulunci mallam yukaffiru al mushrikeen shakka fi kufri wa sahha madhabul kafar wanda bai kafarta kafurai wanda suke kafurai ne ba shakku ba ko yayi shakka akan kafircin su kamar yanzu a ce mutum yana cewa Isa dan Allah ne ko Isa Allah ne amma kuma yana jin kokonton ya ce masa arne kuma yana ganin abin da yake kai da dai ne ya kafurta malamai suka ya kafurta don haka babu wani maganan daga kafa a cikin wannan al'amari wannan aqidar ka ne imanin ka ne addinin ka wannan wajen mu'amala babin mu'amala wani abu ne daban musulunci ya tsara akwai zamantakewa tsakanin musulmai da kafirai ya tsara akwai cinikayya tsakanin musulmai da kafirai ya tsara akwai wasu sufuskoki na auratayya ɗan kaɗan da ya halatta tsakanin musulmai da kafirai za a iya zaman ƙasa tare za a iya ɗaura alkawari na ƙawancen ƙasa tare za a iya cin abincin juna za a iya taya juna murna idan abu ya faru wanda ba buki ne da ya shafi addini ba za a iya eh, zuwa duban juna idan ba lafiya za a iya zuwa yi wa juna ta'aziyya idan an yi mutuwa duka wannan musulunci ya tsara wannan daban soyayya da gaskata addinin su kuma wani abu ne daban dan an zo maganar addini to ba alaka tsakanin mu an zo maganar dan adamtaka akwai alaka tsakanin domin duka mutane wannan shine tsarin da musulunci dole mutum ya bambance iyakoki na waje wanda tsari ne na mu'amala na a matsayinku na ɗan adam to kuma dole mutum ya wada ya bambance kuma wuri wanda yake a matsayinku na addini mutane sukan da tsakanin abubuwa guda biyu misali wanda ya yi zafi da yawa akan al'amarin addini kuma ba ilimi to zai zama iyakokin da aka halatta na mu'amalantar mutane a matsayinsu na ɗan adam ma sai kaga ya tare ya hana sai ya zama shi kawai a ganin sa kawai inda an ce wani arna ne to wuka kawai to kaga wannan rashin fahimtar sakon addini a musulunci akwai zaman lafiya a yanzu jana dole san bi fadna laha wa tawakkal ala Allah in suka karkata zuwa ga zaman lafiya to kai ma ka karkata zuwa ga zaman lafiya ka dogara ga Allah kaga kenan akwai zaman lafiya annabi za sallallahu alaihi wasallam ya kai wa yahudawa ziyara sun gayyace shi cin abinci ya je ya ci Sanin shi ma wani lokaci yakan kira su wasu abubuwa sukan zo gidan manzala sallam neman abu sukan zo neman abinci ana mu'amala ta zamantakewa a matsayin dan adam don aka zo maganan addini kuma su ma kala biyu ne akwai kafurai waɗanda suke hantarar musulmai suke kai musu hari suke jiran su samu dama akan musulmai to wannan shi ma musulmi zai sa su a gaba zai hantare su zai jira ya samu dama a kansu akwai kuma waɗanda su ba ruwansu da addaban musulmi suna zaune lafiya to su ma wannan musulmi zai zauna lafiya to su din ma kala kala ne akwai wanda akwai alkawari tsakanin ƙasarsa da ƙasar musulmi to wannan su ne ake cewa musta'amarai su waɗannan suna da amana a hannun shugaban musulmi da haka ba za a taɓa su ba haka nan akwai waɗanda su kuma suna ƙarƙashin shugaban musulmi suna biyan jizya to su waɗannan su ma su ne mu'ahadai zimmiyun kenan kuma wannan aramun ne mutum ya taba su yadda musulmi yake da alfarma haka su ma suke da alfarma a ƙarƙashin ƙasashen musulmi amma duk a irin wa'annan kuma babu maganan addinin su kuma mutum ya zo ya gaskata shi ko ya wani abu na taimakonsa ko ya shiga wani bukin su ya ƙara musu yawa ko makamancin waɗannan abubuwa in dai har na addini amma ba na addini bane kamar buki na auratayya mutum ya iya zuwa wurin su a yi buki na auratayya amma idan buki na addini ne to haramun ne mutum Kare kenan musulunci ya bambance tsakanin mu'amala ta yau da gobe da kuma mu'amala ta addini mu'amala ta addini haramun babu wani ɗan kafa a tsakaninmu da su a mu'amala ta addini amma mu'amala ta yau da gobe akwai alaƙa a tsakani musulmi yakan iya ɗaukan kafiri aiki ya masa aiki a ƙarƙashin ya biya shi wannan ya halatta a musulunci matukar babu wani abun tsoro na cewa zai dulmiyar yadda wani abu matukar aka samu kafiri wanda yake yana da gaskiya yana da amana kuma ya kware akan aikinsa ba haramun bane musulmi ya dauke shi ya masa aiki to haka shi ma musulmi ba haramun bane ya je ya aiki a karkashin wanda yake ba musulmi ba to kaga wannan mu'amala ce ta dan adamtaka ba mu'amala ce ta addini to wanda ya da wannan za a ga wani da ya ɗauki nassosi da suke magana akan mu'amala sai suka kawo wannan tsarin interface suna so su juya addinin ma ya koma ai addinan ma gaba ɗaya abu ɗaya to wannan kafirci ne kai shi kuma ganin cewa idan mutum kafi ne to ba za a yi mu'amala ta zamantakewar yau da gobe da shi ba ma shi kuma wannan zafin kai ne da wauta da haka gaskiya tana tsakanin zafin kai da wauta da kuma kafirci sai mutum ya haɗe a tsakiya mu'amala ta rayuwa wanda shari'a ta ba da dama za a yi da su mu'amala ta addini wannan babu kofar yi da su da haka sai su rike addinin su da kum dinukum waliyadi Abin da addini na ya karantar da ni a kansu in zo zan faɗa ko suna wannan shi ne kaida su ma kuma ba zan hana su su faɗi nasu abin da addinin su ya ce akan nawa ba dama maganan da mutakallimun kai yi musulmai ne Allahu ya ya'lamu anna la nuhibbukum wa la nalumukum illa tuhibbuna suka ce wa ahli sunna wai Allah ya san mu dama ba ma son ku to kuma kuma ba ma zargin ku dan ba ku son ku shikenan magana ta kai da haka yanzu mu ga abin da addinin mu yace akan ku to mu ma ba za mu zarge ku ba na ku abin da addinin yace akan mu dama mun san za a yi haka da haka ku ba za mu hana ku ku faɗi ku ba mu ma ba za ku hana mu faɗi namu ba ko abin da ya imani da shi sai ya faɗa yawa idan aka zo kuma a ja daga ne to wannan kowa sai ya bi nashi tsarin addinin yadda ya tsara mishi a ja in kuma aka ce zaman lafiya za a yi to kowa sai ya bi nashi tsarin addinin da ya tsara mishi yi zaman lafiya to kaga an yi haka kowa zai zauna bai cutar da addinin dan uwansa ba tunda mu a musulunci ba a ce dole sai mun sa su a musulunci karfi da yaji to haka mu ma su bar mu ba ya sa mu a arnanci karfi da yaji kowa ya rike nashi kowa ya ci gaba da wa'azin nashi wanda ya fisga ya fisga shikenan in aka yi sa'a aka fi musulunta dama kuma haka ne domin dama babu yadda za a yi ka haɗa addinin sallah da addinin rawa da tafi da kiɗa ba zai haɗu ba dole mutum mai hankali da nutsuwa zai bi addinin sallah ne don ko nutsuwar da take cikin sallah ya isa mai hankali gunta zai tafi amma addinin tafi da rawa da kiɗa mata su fito da dan ɗaurarren zani ana ta fama wannan ba kai kanka ka san kawai ba ba abu ne da mutum hankalinsa misali zai kama shi yasa zaka ga yawanci masu hankali tun kafin da'awar musulunci ta zo musu a irin nan ka san mu nan irin Najeriya we are too emotional yawanci atsifa ce take tafi da ɗan Najeriya kuma bakin fata umuman da haka shi yasa zaka ga fahimtar gaskiya a gun bakin fata yana da wahala saboda kullum feelings ne kawai emotions su ne za su murɗa shi da haka idan ya ɗauki abu kaza ya rike akan cewa shine gaskiya to ba zai ma yi bincike akan wannan abun ba kwata-kwata shi amma waɗanda suke da buɗaɗɗiyar zuciya misali yanzu irin turawa za ka ga shiga Musulunci da suke ya wuce hankali saboda mutum shi kadai in ya zo ya kalli ana sallah ya koma ya kalli tafi da rawa da kiɗa da shan giya da fyaɗe da zina da waye cin alade shi da kansa zai fara tunanin ya kamata ya binciko an yi wannan abun da dai ne saboda su suna da consciousness ba irin mu bane kawai haka mutum kawai zai ta tafiya da abu ba shi yasa sai ka ga mutum shi kadai ya yi bincike through internet ya gane musulunci shi ne gaskiya ba tare da wani ya taɓa zuwa masa wajen. shi da kansa zai musulunta saboda fitirar dan adamtaka musulunci za ta tafi zuwa gare shi ba za ta tafi zuwa ga kafirci ba Allah ya ce fi ta da jahannama da fiha su waɗannan mutanen suna cikin wutar jahannama dawwama za su yi a cikin ta ba ranar fita ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafi shirin halitta da Allah ya yi halitta to ka zo ka ce wai a zo a haɗa kai sharrul bariya da khairul bariya mulkin mai yin gabar da mai yin yamma mai son haske da mai son duhu mai son ya zauna a sama da mai son ya zauna a ƙasa ai tafiyar ba za ta taɓa yiwa ba za ka kawai iyaka a jalayi kan addini ba rayuwa dama akwai akwai common ground ga dan adamtaka wanda duk mutane sun hada a kai misali kowane dan adam yana cin abinci ba za ka taɓa ganin dan adam da baya cin abinci ba ko su waliyan ko wannan da suka ce ba sa ci ƙarya suke suna zagaya su da haka babu dan adam a duniya da baya cin abinci inda dan adam ne kai da mala'ika zai dawo ya zama mutum to da zai ci abinci da haka wannan abu ne wanda kowa yana da shi kowane ɗan adam yana zuwa banɗaki wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam kowane ɗan adam yana yin bacci wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam kowane ɗan adam yana yin aure ɗabi'a ce ta ɗan adam kowane ɗan adam yana son ɗaya wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam kowane ɗan adam yana son mulki kowane ɗan adam yana son wadata su kaga duka waɗannan abubuwa ne da ɗan adam suka ginu a kai kowane ɗan adam yana so a zauna lafiya baya son a kashe shi to iya waɗanda tunaninsu ya juye su ne za ka ga sun fita daban a cikin wannan abubuwa su kuma waɗanda za ka same su kaɗan ne a cikin mutane to tun da haka ne kenan iya wannan wuraren nan ne musulunci ya ba ku dama ku zauna ku duba ya za a yi a rayu tun da dole ne sai an rayu tare ba yadda za a yi ka ce kai musulmai kawai za ka rayu da su musamman kana irin wayannan yankin kamar wanda yake saudiya shi wannan haka dan ina tuna akwai akwai wani malamin mu lokacin nan muna mahadin luga da yake aka zo ana magana akan hadisin da manzara sallallahu alaihi yake cewa ya baranta daga kowane mutum da yake zama tsakanin kafirai akwai hadisi ya tsaya ya ta faɗa akan wani ya za kai wasu da suka tashi turawa ne suka ce to ai su asali dama ba ma da za su zauna tsakankanin musulman dole sai da kafiran ba zai yi kuwa da wai kuce nan unguwan musulmai ne ba wani lokaci idan kuna zaune a kasar da akwai kafirai ko masu suke da yawa to wani lokaci ku zama ma kuna tsakiyar nasu za ku fi amfana a kan ku ne ku ware wuta saboda shi ɗan ne in dai ya dan samu dama sai ya muku ba da sau idan kuka ware kanku kamar kun ce ya jefa sharrinsa kanku amma kuna tsakiya in ya san in ya zo cinna gidanka wuta sai ya taba gidan wani arne makwabcinka to zai fasa cinnawa naka saboda kar na dan uwan shi ya kone to kaga kenan an zauna lafiya da haka akwai abubuwa waɗanda lalle akwai wurare da ba zai yi ba misali ko manzo Allah sana a lokacin da yake makka ai haka ake zauna ga gidan musulmi a kullum ma kofar take sai ka samu gidajen arna goma kafin ka karasa samun wani gidan musulmi kaga nan bai faɗi wannan hadisin ba sai da aka dawo madina ya zama musulmai su suke da ƙarfi kafirai su ne kaɗan to sai ya faɗi wannan saboda nan babu wata buƙata in ka ga musulmi ya je ya koma tsakiyar arna to akwai alamar tambaya akan shi saboda asali shine cewa ga musulmai nan suna da ƙasa suna da mutane suna da komai to don haka wurare irin nan wurarenmu dole za mu zauna da su dole za mu yi rayuwa da su to dole akwai wasu abubuwa waɗanda a ɗabi'ance na ɗan adamtaka muna za mu iya haɗuwa da su a kai amma akwai wurare kuma da mu ba za mu sauka akan addinin mu don mu mu gamsar da su kamar yadda mu ba mu nemi su sauka akan nasu su gamsar da mu ba kowa ya yi kalan nashi iyaka kowa ya yi ta wa'azi in ya so wanda ya iya allonsa ya wanke yawa sannan idan idan idan suka samu musulmai don don dama wanda ya zama musulmi kan da ya koma arne dama mai amfaninsa bai da amfani mu ba za mu tashi hankalinmu a kansa wannan shine kamar lokacin da aka yi sulhul hudaybiya shawa suka ce wa manzo Allah sallallahu duk wanda ya dawo wurin mu daga gunka ba za ka ba za mu mayar ma ba yace na yadda suka ce mu kuma duk wanda ya zo gunka daga cikin mu za ka dawo da shi ce ba komai Akwai hankali zaji ya za a yake ta ai duk wanda dama ya tafi daga wurin mu to Allah ya nisa da dama bai da amfani waye zai bar cikin imani da musulunci ya koma cikin arna suna bautan gudu bayan ya gane abu ga irin wannan an bai da wani amfani a cikin gwalanta na kuta da jijiyar wuya kuna ta faman zuwa kotu da waye mu kuma wanda ya zo gunmu dama imani ne ya kawo shi ko ko a cikin sarka za su aje shi sai ya yi imani sai ga su yi babu wai wani abun ta da hankali a ciki su tafi da shi din in sun tafi da shi duk ranar da ya samu ya kubuce zai dawo kuma wannan shine abin da ya faru da su abu basir ko wanda da aka zo su abu jandal da aka zo aka abun nan suka fito suka abun nan suka zo suka ringa tare hanya sun zo kuma annabi annabi ya ce ku koma da haka yanzu su ba na annabi bane dan ya mai da su su quraisha su suka turo suka ce to ga wayannan a ba mu su annabi ya ce ku tafi da su suka sa zo a sarka suka tafi da su akan hanya su kuma suka zare takobin suka kakkashe arnan to yanzu su ba su hannun annabi ba su hannun arna na haka yanzu su independent shi kenan kawai suka raba hanya kawai duk corporation da ya zo za su yanke shi su kwace abu ya suka ce to kaga wayannan mutanen mu yanzu ba mu da halin mu cewa muhammad ya don ba sa hannunsa ya ba mu su to kuma su ba su da hannun ba sun zama mana shi. su suka suka sami hannu suka ce to alkawari na mun janye kan duk wanda ya zo ma rike shi kawai kenan magana ta kare su kaga imani ne yake juya mutane da haka wanda ya tafi sai ya tafi abunsa wanda kuma ya zo mana su sai su yi hakuri ko shekararsa uku ne ya ce ya yi imani babu wani maganar constitution su bar mana kayanmu ya zama namu ba nasu ba ne tun imani yanzu ya hada mu to ka gani shine Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya lalle wanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai to waɗannan su kuma sune ne khairul bariya sai lokacin ma ya tafi ban sani waɗannan sune ne khairul bariya ma'ana waɗanda suka yi imani wanda suka yi aiki da wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu tilka yace jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada sakamakon su a wurin ubangijinsu su ne aljannatai waɗanda suke na dawwama adan an samo shi ne daga iqama ila adana shay ila adana makan ana idan ya zauna a wuri sai a ce adana ana nan jannatu adin aljannatai na zama wuraren zama waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tanada don su tajri min tahta al-anhar koramai suna gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha abada wato za su dawwama a cikin waɗannan aljannatai har abada ba za su bushe ba radiyallahu anhum wa radu'an wato Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi zalika liman khashiya rabba wannan tukuici ne ga wanda ya ji tsoron ubangijinsa wannan ayar dole gobe za mu tashi a kanta sai mu abun nan ɗinta insha Allah wallahu a'lam dama ba tambaya ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك